jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da sanar da ku cewa shugaban jamhuriya shugaban kasa alhaji muhammadu yusufu ya dawo gida yau dinnan da marece fitowa daga jihar maradi inda ya kai wata ziyarar aiki ta yi ne biyu lokacin da ya iso a filin jirgin sama jauri hamad na nan birnin yamai ya samu tarbe na musamman daga prime minister birji rafini kafin daga bisani ya gaisa da mayyamayyan magabata na koli na kasan nan go. jihar ta maraɗi dai shugaban jamhuriyar shugaban ƙasa alhaji muhammadu yusufun a ranar ta yau ne ya jagoranci bikin aza tubali na farko na ginin hanya mai tasowa daga mai zowa ta sawa ta wuce iyakar nijeriya hanya mai matukar muhimmanci ta fannin tattalin arziki dalili kenan ma al'ummar jihar ta maradi daga cikin koke-koken da ta gabatar ma shugaba iso muhammadu lokacin da yake yakin neman zaɓe a shekara ta shida ya kasance ta wannan hanya na daga ciki kuma ya ɗaukar musu alkawalin insha allah da zaran allah ya ba shi ikon ci gaba da jagorancin mulkin ƙasar nan a lokacin ba shakka zai shahe musu wannan hawaye kuma ga dukkan alama a yanzu alkawali na kan cika lokacin da ya isa ga tarbe na musamman da jama'an yankin tasawan da mai suka yi masa Mongolês! Mandarim Mongolês! farko na ginin hanyar mai ta sawa zuwa iyaka da najeriya a ranar jiya kuma shugaban jamhuriya shugaban kasa alhaji muhammadu yusufun ya jagoranci bikin bude hanyar mara ma da rumfa zuwa iyakar najeriya ita ma hanya mai matukar muhimmanci ta fannin tattalin arziki bayan an kammala wannan biki na bude hanyar mara ma da rumfa iyakar najeriya shugaba isu muhammadu ya kai wata ziyara aiki a tsibirin gobir inda ya je domin ganin ci gaban da ake samu dangane da ayyukan ginin wata gada wata za ta hada tsibiri da maradi mu sake tuntubar kubra illo domin karin bayani Shirin kaɗan bayan buɗe wannan hanya ta maradi da rumfa iyakar tarayyar najeriya sai shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji isufu muhammadu da tawagarsa suka ɗunguma zuwa garin tibiri inda ta ma shugaban kasa shugaban jamhuriya isufu muhammadu ya samu kyakkyawan tarbo na musamman daga al'ummar wannan gari maza da mata yara da manya a sahun gaba sarkin tibiri mai martaba abdu bala marafa a garin Tibiri shugaban kasa shugaban jamhuriya ya je ne domin gani mai idanunsa wannan gada da aka gina wa al'umma ta wannan yanki waɗanda suka daɗe suna fama da wahala irin ta ambaliyar ruwan sama wadda ke haddasa barna marar misali da ta hada da hasarar rayuka dabbobi da gonaki Alhaji Labo Bushe tsohon ministan sadarwar ƙasar Nijar kuma ɗan asalin garin Tibirin maraɗi ya yi bayani tare da yin godiya ga shugaban ƙasa. Sai mu ce abin murna ne, abin alfahari ne mai girma shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya je tsibiri ya yi ziyara wannan aiki da ya sa a yi na gada. Wannan gada mun neme ta tun da daɗewa mutane sun san dai irin ƙoƙarin da ya yi da ya yarda aka gada yanzu 'yan watanni kaɗan da za ya ba da mulki kenan nan gaba wahala mu za ta karewa saboda kun san in ruwa suka dawo mutane masu su ta yi gona ko su ta yi wajen dangi su can ketare wani bi ana samun hatsari da dama wasu suna fadawa cikin gulbi wasu na kaddara rayuka kenan yanzu ina ganin wannan ta kare kuma an riga an samu gadan nan an kare ta zamantakeya da kuma harkar eh, noma za ta gyaruwa za mu ketarawa ko da kafa ko da jakkuna ko da rakunma ko da amalanke ma sai mu ta yi kenan wannan babban murna ce mun yi daɗi kwarai sai in ce mun gode mun gode ma shugaban ƙasa da ya yi kokari yan wannan gada Allah kuma ya sa shi ma ya gama lafiya kuma Allah sa mu ci umarnin ta da eh, duka iyanmu da mu su ci umarnin wannan gada shi ne muke fata. Wannan gada ta garin Tibiri za ta sauƙaƙa sosai wajen zurga-zurga da kuma cuɗanyin juna tsakanin al'ummomin garin Tibiri da na Maraɗi. daga jihar tamaradi sai mu dawo nan birnin ya mai domin sanar da ku cewa ƙungiyar malaman makaranta masu koyar da falsafa wato filosofi a takaice ta yi wani taro a ranar jiya inda ta yi nazari dangane da harkokin siyasan kasan nan kuma a ƙarshen wannan taro da ta yi 'ya'yan kungiyar suka ɗau matakin goya ma ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya alhaji muhammad bazum baya a zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa da za a yi a cikin ƙasar nan idan allah ya yarda shi dai muhammad bazum kamar yadda kuka riga kuka sani shi ma ainihinsa malamin makaranta ne da ya yi zaman koyar da falsafa wato filozofi a takaice hakan ba karamin muhimmanci ba ne in ji shi ya kuma yi amfani da wannan dama domin isar da godiya ta musamman zuwa ga 'ya'yan ita wannan kungiya ta malaman makaranta masu koyar da falsafa yana gode musu da suka san har yanzu ne dan uwansu ne kuma lalle ni eh, wannan ne ainihin aiki na kuma har abada ba za ni manta da shi ba eh, filosofi eh, duk cikin abin da ake karantarwa a makaranta ta kasance maciyar inda take ratsa mutum hama ta sake shi sabilin irin Mm, ra'ayi na zaman kanshi da take kawo mishi na ce musu abinda ake karanta da mumu cikin littattafai na filosofi eh, ana goda mumu abinda baya da kyau kuma ana nuna mumu abinda yake da kyau eh, ainihin filosofi wannan ne a goda maka cikin mutum menene ne yake da kyau menene bai da kyau menene ya kamata mutum ya kiyaye menene ya kamata ya yi tattali eh, wato kenan in ka tsime cikin littattafan filozofi eh, ka natsu da abin da kake karantawa lalle kana iya ka sake hali kuma ka yi abun kwarai to na ce musu insha allahu ni abu guda nike so in gaya muku mu wanda muka koyi filozofi an ce mu mu kiyaye abun kumya mu kiyaye zalunci mu kiyaye ci da haƙin mutum mu nuna mu muna tattalin alheri da iyawa da kiyaye abin da zai ji ma al'umma nauyin da kake da shi a matsayinka na shugaban ƙasa babban nauyi ne kenan allah yana so ka zama adili kamar yadda shi yake to mu wanda muka karanta filozofi ya kamata muhi kowa yarda da wa'annan ra'ayi kuma muhi kowa da gudanar da iko cikin tsoron Allah cikin son gaskiya cikin mutunta jama'a kuma cikin mutunta gaskiya cikin kiyayewa karya cikin kiyayewa rashin gaskiya to jama'a masu sauraron mu a nan muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku labaran nake muku fatan alheri mu huta lafiya